kun shi shi ma wani sai ya kashe gana na wani ya kawai wai sannan ne ya ciwon kai shi ba ya kashe suna na hana sai rubutawa yi su ne kawai da zai rafi ba a ciki cin kuke mara ya hawa ne wanda ya ce mara kun shi yau su kafin ya fara aka ɗaya ko da aka ba aka ce ka kula kai kuma kawai sai kake ganin ka da ha ha ha ka hukace koko ka shi wannan bala'i idan kuma da wannan bukari ya kawo na hadisi ne karkashin wacce na da ke cikin shirin nisa da zina ya da amuwa da ya kama girma lallai duk waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zayanci ne suke ci inna ma ya haɗu da fi bukori ma'an abinda suke ci ci kawai a cikin ita ce ya zama da ta wanda kawai suke kungiya wa cikin وطريق الوصل عبارة الله تعالى يقول التصميم والقنوع والتصميم قال مسلم من يوم هذا أعرابي مسلم يهاتف مسلم مسلم الله تعالى أنا سوى ولا تقبل ولا تقبل والدتي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ رسول الله kada ku yi kusa da dukiya ba haya sai kawai abin da yake shi ne in yi wa hatta ya rubu ba kai da shi shi amma da kai zama da in ya zama za ka kula dukiyar in ta kula wani dukiyar ta kai yau a musulma to yanzu ana ara ya ce kamar kana da niyyar farisa'a wani kana da niyyar kana da duk wanda ya kasance da niyyar ya zaɓi abin da ke hannun da ya ishe shi to ya kawo da ta dukiya ba ya yi amma wanda ya zama bari fakiri ne to kwanciyar abin ma'awa ya ci da kyakkyawan al'amar zai da shari'a da yadda kamar yadda inda ya ta ɗauka aiki inda ya ta ɗauki mutum aiki nan ya ba shi kuma ma da kyau a ƙarfi a wani dukiyar kuma raya da ke hannun ka ka ɗauko wani idan ya kula hawa isa n'o da na bashi a wata ko nau da na bashi a kowace rana ko duk abu a duma wani biyu nau da na bashi in ka kada in kai ne za ka ba da yara a yankin ka kullum misali ko ne ka yi biyar da a kuma wata to wannan shi ne abu da na ci wannan shi ne kayan biyar da ka ba domin kada aiki a kan dukiya wannan ladan aiki da ke ولا ما نرجو ولا تنسى ولا يتبع لنا في سوسيل هو ما عمل أحياني هو ما يمكن على كذا يموت في أي شعر إذا هذا بعد ما لا يتسل يموت يزيد أنه مقياه وما عمل أحياني وما هذا ولا تقول ولا تعالى يجيه أقول برامي في شيء أنا غير جيد في الأرض أتمنى يمكن أن أكثر سلاسل فكيرا ووجد الذين نظروا من خلفهم في ضعاف خاف عليهم فليرقوا الله ويكونوا خاصين الذرية تسوى عليه دوكي ما لا يعتمد في سماع الله يهودي شنو سبب الذي شيئا دعوة وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فإلقوا إليهم أموالهم وتملوا جنة ملائكة في حرمكم كما قول حرم الرسل حتى يصل لفوق سن kuma suna da faru abubuwan da ke nama yarma da ya balaga yarma da kuma yana da faru to a wani lokaci sai da ɗauki dukiyar da kuma rama ba wani ya balaga kaɗai da bashi ba bashi da faru abin da ya hasu sai a kai da dubi da wasu ce ya bayar abin da da wasu dubi ne ce ya bayar kuma rama da وعملنا سورة الأولى لنا ومنا تفقش ينا تفقش وعملنا بسيسية تفقش تفقش وما تفقش شيئا وعشت بلعبه أقبال الله تفقش شيئا شعر مسلم الدين الزوائد ملائكة تقول هذا ذاك هذا شيء ومنا سمع يده وأنا أنت وأنا أتقوى وأنا أتقوى وأنا أتقوى يا دوك يشي ka ce a rubuta duk abin da aka bayar ka ce a rubuta a'a ai da ganin mu ya gamu ai ba ka rubuta ba ai kawai ai ina a'a ka ce a rubuta in na gare sa wani wanda ya ce ai ba ka rubuta ba idan ya da ke masu yi zai rufe cewa ai da babu ke mutu idan da shi wani koma aka kuma da da zai ya kuma kaza da kanyar a kaza da kuɗi kaza kuɗi kaza kuɗi kaza. Kuma da ke ba, to haka ana rubuta ba ana kuma shaidu wannan shi ne za ka ba shi duke shi ko kuma ba shi a gaba shi to da ka lalle idan la musamman dukiyar maraya ba a karamar dukiya ba ce kada mutum ya kasa dukiyar maraya yana ce haka musulunci bai tarbiyyar da mu a karatu ba yawo kuma yana sa mutum ya halaka Allah ta halaka wannan shi ne abu da cikin abubuwan guda bakwai da suke hana daga rana mai da ana kira da abincin ana su tabbata a gare shi mara biya su duk da bila yake yanzu abin da yake mana shi ne da zai fiye da shi abu na shi yake shi ne ya gane ya koma a ranar fama wasu sun su ga bayan addinin Allah kai kuma ka fito kana da maka rashin kariya ya ka yi haka haka sai ka juya da baya a inda ana juyawa da baya addinin zai zo da ita da duka kuma da sai ya ga addini ya yi sauran yana da ko kan ka furgura wanda kuma wani yana ko kan mafiya wani yana ko kan masu kan koyi wani yana ko kan masu kan kowa أدرك أن الجن يزورها انتهى الكبير هذا سورة هذا وسنة سورة هذا جبار إذا هم الجن يزورهم هذا تعالى شهر الله سورة بعد الله تعالى شهر الله ومن يرمي يوم الجن إلا متحدثا بمكانه أو متحيزا إلى فئة فلا باع بظلم الله သူဘလုံးတွေကြားတဲ့ပိုင်းအောင်တယ်အင်းတွေကကြားတဲ့ပိုင်းအင်းတွေကြားတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့လည်းရောကြားတဲ့ပိုင်းဘောလုံးကိုအာရှိမီဒီစားတဲ့ကြောက်ကြောက်တော့အင်းတွေကလည်းဘယ်ကကတော့ဘုမကြီးကိုကစားကစားရှိပါကိရှိရောက်တဲ့အလကားရောဆိုချင်အမေတို့ကရှိပါမတင်ပြရတာဘာလို့ပြရတာလဲဆိုအလကားလဲဆို musulunci alfahari yake da kai kai din nan kai musulunci yake bukata shi ya sa ya ba da kariya ga rayuwarka bai yadda a kashe ba bai ta a maka ta'addanci da iyalanka ba bai yadda a maka ta'addanci a kowane da al'amuranka ba sai dai ya fi yadda ya fi yadda ba ya da ba Allah ta ala shi sai abu na kashi na lokaci na na مثلا على الإصابة ماذا قال الذي لا يعلم أن الصلاة عملية يتيم خلق المحصنات المؤمنات الغافلات خلق المحصنات المؤمنات الغافلات سنة الكفر من زعل السنة لسنة ذلك لما قلت المحصنات المحصنات ما تتيرون في الإعادة tana da yancinta da ɗan adam tana da yancinta da musulunci ya ta auri wanda take ba tare da abin da ka tsarar da ɗalibata ba tare da an tilasta da ba ba tare da an samu wasu sun yi mata da rauni kiyawa ita ta ce ta ba har an bai sa a ba addini ba shi ke idan ya zama da addini sai a masa rawa wanda take so wani wani sai ki zama da gobe ana mai kirka wanda zai gashi ɗan daba wani da zai gashi duk gobewa zama a rawar duniya yana kira da katakun mutane da sabon su duniya ina ne da wani kun kika zama kina cikin aure shi in ya kawo da kira da ya zama sun zama masu ƙarawa da shi أنا ما أتجو سأل سأل فيه الأحوال أما أتجو سأل سيدي رسول مبياتي رسول بسبب أكيد له أتعود يا أمة إلهية كيف كيف تكون إلهية أريد أن أقول شر مكانا نتبقى ذلك يا رسول شر مكانا أتعود أن أقول لك أتعود أن أقول لك كرم ya zama su ce su a tafiya su tuno su gani ba alhaji suna da tsara sun sun yi tsara kamar su zo ya kaso saboda tarbiyya da mutunci ya bamu ga ma'ana ba amma kawai haka kawai haka sun jira a wajen Allah ta ala shi أنا لا يجب فرض المصلاة ورجل الكلام صلى الله عليه وسلم يجب فرض المصلاة ما تبدل يا المؤمنات مؤمنين أنا الغافلات وأن يسوء والسماء أجل الله والسماء أجل الله ولم يجب الله الحال أقول لك أنا أجل الله ما أرسل ما يجب الله اسمه wanda yake rubar da yawa da shi neman aure magana da sai da ita wata sun cewa ba da ce kana ta da ta ba amma kana da jiki da wani sai da ba da wani yanzu da ne da jiki Allah ta dace mu mace wacce take mutuwa ba ta san me ya albasha ba ba ta san ya hanya albasha ba take ba kawai a samu wani ya ja ta bayan mata kasa ya ce wacce ɗan nan an rana ƙashi wacce ɗan nan ai kuma ba ce kawai da ta shi ne kawai don an sa shi ya adalci ga al'ummar musulmi kawai don zuciya shi ta rada shi kawai kawai don wani sarrafa mana shi yayin wa mutumuna rafira ya wata ƙasa kada da manta ƙasar yana illa gaba yana illa gaba amma ya fi illa

ma'aikin Allah ya yana nan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yace yi wa ko ba ce ce da ba da kaza to ko ki ba da da ce ana wata su ita wannan abu ko ma ana wata su kai in da wata ce ne yake yi wa ba ba kira da ba to irin wannan ba kai mata da ka ce da ita kayan na Allah ta'ala ce ba kawo shi والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه ثمانين سنة أولو يرى لدى فاجلدوه ثمانين سنة لدي نبيبا ولا تقبل لهم شهادة أبدا نعمها وأولئك هم الفاسقون na farko ana tare ce a musu kula da kanani in ka gane cewa wani an zubar da mutuncin wani akwai ko a yaki a gari da ƙarar mutunci musulunci yana ba da kariya ga musulunci yana ba da kariya ga so sosai da mutuncin da ara yana ba da cikin mabukun musulunci bayar da kariya ga mutunci sai ya zo ne wa wata duk wani wanda yi wa wata kamar to abin da za a yi na farko shine a yi tunanin a gobe ba ya kara shi ke nan a na biyu na da gaba za a kai da ƙarshe da shi ba ko ya zo ba da shaida alƙalin ya ce ba da wannan dan da wannan da ya ce ba da wannan shi ba ba da wannan malamin bisa a cikin sai da sai a cikin talabijin ko kuma ne kada mu wanda ولا تدعو له شهادة شهادة تذكر إيه تدعو الاشياء لا النقي دعاء الهدي كما ومثلات في سيادة التذكر في القرآن الامور أو سيادة الهدي والنبي الأمر غير يجي حرام مبتدأ بجزء wannan mutum da za a yi هذا kashe shi har abada abu na biyu na abu na kuma waɗannan su ne masu ya yi wa mace wacce ta bi ba wani da wani cikakken kai sai yi wanda sai ana da ala ce sai an yi kudura da kamun ko da kawace da kuma ko kun Ba kuma ba ba Ba ta ba ba musu kai an gana wani da kyau to yanzu ku dawo kan hadisi ma iwa mutum mummuna musa wacce ma ba ta san wuce ce a cikin ba ya yi mata kare tun da mun ji na wata to yanzu ne ne ne koriya a kan haka kuma a kan wata yana kuma kwakwaro mene ne koriya ya na da ala ne cewa in yana da ne ya gona musulmati da rafina da mu'minati lu'inu fi duniya wa da akhira wannan abu abu yau ma tashhadu alaihim asiratuhum wa aydihim وأرسلهم بما كانوا يعملون يومئذ يعطيهم الله دينهم الحق ويعلم أن الله بحق على ذلك وإن الذين يؤمنون بالصلاة والزكاة والمؤمنات لم يذكروا أن يستيقظوا ماذا سيجدوا من الزنا وتجمعوا على الصلاة على الإله على وقد يصوم السماء kawai ya wani wace ce masa ya ce a yanzu wannan ya dawo daga kasa wannan ya dawo daga kasa ai da za ce ai da za ce la ilaha illallah la ilaha illallah haka kuma ilmi fa tukhrijuhu lana a amin ma'alamanillah mutum ya zai yi zuwa wani ɗanyen aiki ya zaki bakin shi kamar da zama haka kawai إن الإسلام لله wannan ba ba wasu ba wasu Allah ta ala ce yu'inu waɗannan mutane an tsine wasu an la'ance su fi duniya tun a nan duniya wal akhirati da kuma ranar alkiyama wannan azaba abin suna da azaba mai girman da azaba ba ta tsaro azaba a wata rana يوم تشهد عليهم ألسنتهم هذا هل سنة سيدا سبا سيدا ما ما يكون هل سيدا بعد سيدا وأيديهم بهذا يوم وأرجلهم لأمرهم سنة سبا سيدا بما كانوا يعملون لإن أين أين سنة سنة سنة يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد bayan wancan da kashi da kashi a kai sarmuru ya mana tsanar ya ce bai da abin da take bari a tuni ta babbar da shi ba shi da wasu shi ba ba shi da wasu da ne ya zai a gaban allah a wajen abubuwa ta shafiya wannan alamun a gaban abubuwan da suke bukatar da tsaya ne musu da rafin kayan su musayensu a bayyace bayan sun su hankali ni in sani kai ka sani mu mu sani su su sani wanne ne ni nake a ciki wani nake a ciki wani nake a ciki domin mutum a daren nan ya nemi ta hana na abu da wuce ya tsinke bakin shi ya samu bakin shi a hawaye na sauran bakin ya cika da domin in ba haka ba sai ka rafi ya zama wuce a kan shi ya sa da sai duk da rafi da wuce ka tsaya da kai ake ba wata ake yi ba ba na da ai da suwa ka ce da suwa ka ce a da yi da mun yanzu wannan zai sa mutum kare mu kira kare wannan karatu da izinin Allah ta'ala na an kai ma ka kada kai din za ka iya isar da shi ga wasu waɗanda yake musu shugaba domin yi tare a cikin lalata su ne su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

kuma an yi wa a cikin wani mai shiga cikin kasuwa ya wuce yana shiga cikin farko ya aka yi da ba da cikin da a kai Allah ba mu yi aiki da su da gudani ababen da Allah da girma da kuka yadda da ke gudanar su ba mu suna da zama kuma ne mu su domin mu kira da sauran nama ne guda bakwai da masu suna da zama ya nisa da zama da gare su ko kuma ne ni mu nisace su to yanzu sarari ne kuma da aliyu saboda haka har yanzu dai ana yanzu ya fi da haka ya fi da kuɗi ya fi da da duka da hana ya kuma bada ke ka wurin magana da farfin da ya yi lokaci a kan ababen da malamin da wani a kai amma da ta kai ta hawa sun ke sun mai don na yau kan da ya fi daga cikin ake biyu da abin da ya fi kwanu da ya kai yadda kwanan da ya hawa da ya fi wani السلام عليكم ورحمة الله a ah, Allah ya saka ma da alkhairi mu kuma da kenan Allah ya gafarta mana biya mu bukatun su na alkhairi ina da fahimta ta ɗalibai cewa irin wannan wa'azin mai kaya kamata a rage kayansa bai bukatar shari saboda kawai da aka yi malamin duk abin da za a faɗa mai kasa akwai kamar da yawa da aka yi kuma ta kamar da an baya hakuri ga mutane ba tare da na cikin malam ba akwai tambayoyi da gaskiya ba su hukuncin zartin abin da malam ke bayani kuma suna ɗan ƙaiƙayi na san kan gudu da garin da suke da ban kowai to ina son dan Allah a kai wasu haƙuri malam da bai ko abin da ya bayani ba ayi haƙuri ya ba ka amsa abin da ya ko bayani a ce da ta kuma yin ayi duka ta fita da kima da kuma ta kuma yin alhamdulillah ba wanda ya taba da kowa ta kuma ta kware mai cin ma'ana mai cin jiki amma idan aka tambaye shi ga a da aka yi masa yanzu ya ce ƙara fata bayani don haka zan tsaya a nan abin da kuma nan ƙara bisa da bayan da malami akwai tambayoyi masu muhimmanci game da haka bai da ta magana da ba bayan garin kasa hamza na samun da tsaro a kuna da zama ya ce da an ce mai da yawa a kan kuma na san ma da zai kuma da ya kuma yi kiri ya ba mu amsa ko da ta ta ba mu sana domin barin mu a yi mun alallashe mu don kana mu baci shi ya kawo kan da wai a lalace mu a daba ma hakuri shi ke nan da suke mabar mabar al'adana in kai ka za ka zafi mu su ko kuma hali yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani canzance hukunci da shi da bala a yi ya kawo mana na gudu ranar yaƙi ya bayyana da abin kunya ne da ya kafa ta wata ciwa da kuma ta shafi mamun yau da saboda abin da ake kafa yi sun yi munyi mu yi muni da ruwa da kafa mu da imani suna ma da rashin da rashi da rashin yi duka ba da ba da wani da haka wani Allah ta ɗauki abin da wani wani tsauri bayan ya ba da a ɗauki abin abin fitina ka zo wani wani wani wani wani wani ya ne ba a ka ka ko ya ce da shi da bari na da bala'a da bandiki abin da zahirin da su kulki baki mu bar ke ne a kan da ke mai kuri da wani da shi kana da wani da kai a kama ka da a kama ka da a kama ka da da yake k na biyu mana ya ɗaukar abu mai matsala ƙwarai a wannan ƙasa ta kuma na faɗa cewa da mai matsala kawai ya yi daga abin da Allah ya so shi ne matsalar ilimi matsalar kokarci wallahi ba ta da duk ƙasar duniya abin ya gane duniya saboda abin da malamai ke gani matuƙar ilimi bai yawaita ba to dole kuma ilimin na kudi yawaita matuƙar babu karatu dole lokaci mun kasa ai abin da kawo kuma kawo da dole shi karatu ne gaban nan ya fahimci ba ta yi yawa kwarai kwarai da dole shi bayani kaɗan kaɗan sai ana ce abin da Usman ke nawa gaskiya ne rabin abubuwan da suka na a ba gyara to na ba ma ya yarda da su ba ba ta yi gari illa bayanin sirri da tsari da komi akwai sirrin baki akwai tsari da akwai bayi illa dai mutum ya san in abu ya same shi ba ana mai zuwa wajen malami ba ya kai kuka a yi addu'a shi kuma da dama ana kai kara da yin don ganin kusantarsa da Allah shirin sa kuma ubangiji yana iya kuka Allah da ina kan gani amma ba a mai da malam dodo ba bai yawo ko ina ta ba kai kana gani daga ba sai a bi wani abu ke kuma jawa saboda nasi ya hana ka kai kana kaga kai kana da ko a ta aure ka zaro a din nan shekku da aka mai da wadatar a din kuwa an dan samu matsala ya fara da Eh, ya ce ne da ne shi da aka gidansa to wannan zai a kula da shi matsala wanda a yi yau da ita ba kai an tambaye shi ita ba da ayi ba da amsa ko za a duk da ita ba ko na su gaba ba ko ko a da ita ta hanyar ba ya zo da hanyar bai da jama'a ka ba amma ya zo cewa akwai da mun ta tsahin nan ba aka saka larabawa yanzu ba da da kamar wuce jamhuri ya gama kai abu da za ka yi abu da za ka mu kani da za ka mu jima kaza sai da ce mutum ya gane karatu na boko sai ga ya baka tsoro amma in kai ya rinka ka iya ba wani imani sai ya rinka kai ce wani boka abu haka dukkanke wani da ko kiro da irin wani gida ya rinka hankalin ba sai dai a gaskiya ba ko dai saboda ba damu ba ilimin addinin Allah ko dole da ya damu to da kaza da anan nan ka da kowa ya sani a rayu a kama yaro jinjiri aka ɗebe mai bayi anan ka da da ko ina aka bayan da guda biyu aka ɗebe ba na yi so a shi an tabbata an kama da wannan hukuncin a makulata don da ina kama da a rayuwa ta da a ta doka ta mai shi ba shi da zuba ne amma na kawo ne yin jira an ci muku ina tabbata muku yanzu ka da cuta kariya an kashe musu ya kuma an yi shi an kashe musu an kashe mu kuma muka ta da kashi da kan jarida an manta mai kuma ce da'iman akwai bayan da ke kai mu dan da mu da'iman muna zaga fa abin da ana addu'a ana murna wannan aikin ya yi banna amma Allah ya kama shi da Allah ya yi kamun da ba ya kauce Allah ya tsere mana hanyar Allah ya kaɗe shi ko a ɗaya a ɗaya haka kuke kala ko Allah ya kaɗe shi Allah ya makure shi Allah ya kaɗe shi ana yi ana yi ni ana baki na ba ka ba za ka yi bakin ka rasu abu ne ya kashin rana gobe ko an ce ana maka ji baka da ba yan uwa kuma sa ina da kallo kiri kiri ba ba bacci muke ba lafiyar mu lau aka ce mu zama da an jafar an yi mun ɓanna a fahimta ta su ba ta kuma ne aka zo har cikin masallaci aka san shiya me zai hana mu gaba Allah ko wannan duk an manta da kuma an gaba an gaba da an manta da wannan zaka kure yake da ko ko wani kure aka yi faɗa ma Allah a kan da aka nuna Allah an tabe mu Allah kai ne mai zuwa mu ta kace don da wannan aikin ba amma Allah mu da kuma masa muna san ko laka ta muna san ko laka shi muna da hankali Allah ta kawo mu hankali Allah ai ta wannan rubun sai an wani aiki Allah ya kawo amma mai shiru mai muyi kawai kowa ya shiru saboda ta ɗin wannan magana a islam to ɗaya da ɗaya sai an kama masu yaji guda guda kana kallewa bana ta yi hankali da ma'a babu gurin allah ya ɗaga har a rubare ka kai da gidan rukar ba sai da ji makami ba ba ka da kuma ka yaki ba ni da ta da wani muna da yaki da mutum in da wata abin da yake kafa da yake ka buga ne da abin da zuwa Allah da kamarin wanda kai da Allah kan Allah duk da wani kalamin lafiya Allah wanda ke zuwa Allah ka so mai akai Allah ka bayyana shi Allah duriyarsa da ƴan uwan da ne wanda bai ba wannan aikin Allah ka yamu Allah ka kirkita Allah ka kawo Allah ka kawo mutum na hawa kifin da haka ya faru wallahi ba ta bakin da ba ta buwa da duniya nan ta ji nan na halu dan mai shi ya zo yana yana bauta Allah tun da halu shi muka shiru ya kai an zo a cikin gaba kuma abin da zamu ji nan tsafi ne don mai ganin Allah bai ne Allah wannan haramun Allah na tsafi da ma dama ko da mai shi ya baka matsala a kashe mai karuwa Allah ma da mu jafar na wa'azi zaben da ai da ba mu da ka da Allah ko da kuma da kuma abubuwa da ke aukuwa da kan shi nisa an yi nisa kai da mutum bai sallah ko ya zama mai da abuda ko da kurin a ce bai yabe ko ya Allah da zaka rinka wai a ta kamar da miya da ayyukan da gaba ɗaya a halaka ka ba da zuwa insha Allah kafin sallar magriba ko da insha Allah za a fito da wannan kasar da kuma za su kokari su mallaki wannan kasin insha Allah sai su kyale haka kuma hakuri babban al'amari wajen samar da mafita a ko a kasa wani wurin da za a wulakan tashi ko a ɗauke da shi har ma abin da usman abu da ke faɗa ko a ɗauki nau'in na cin ƙur'ani a ɗauki amonsa a kai ke magani wannan duk da wa'azin da bai yi ƙwarai ba sai a ce ka saba wala amma ya samu da kai da shi ka tsaya da shi ka ɗauki amon ƙur'ani ke magani matsala a ɗauki kallon da abin da ta kare da ta kare da ne magani da a

haihuwa za a yi ga anan kuma da ka magani ka rubuta sayar an zuro so sayar an zuro so an ga ba ka ba ka ai kure ka wanda shi ne tsiya shi a kone ka da da shi ne kone ka da kaida anan al'amari da zai da kai ina da in maganin ka maka yi ne a baka ina balauna ko gaba balauna ko ana balauna a kone ka da kaida a kan shi ne kawai Allah ke da amma yau za a baka aya ko a ce ka zo ka kashe wani ko ka daka wani abu na kashe ko a ɗauki nan turuwa na ce sai an sa idanun da kuci Allah ya rawa Allah ya rawa da ta Ko wata zama da wani tarihi a kawo ta laya a wani kafa laya a wani ishirin da ko da wani duk wanda ke gidan su na wani nan Allah la ya ashirin da kuma kowane idan ba ana gaskiya da kuma maganin ba na ba a nan ya yi ba da su ai kai kai arziki amma wannan laya kai da hankalin da wani kusa da muku ai kai ka san kana ganin laya ko ya kana ganin wani kamar to me amfanin ka yace ba mu da imani da ban yadda ba da barka ko da yi. kina da yawa kina da ne wallahi na ake ne da Allah ba ne don an yi an ya bayyana an yi da an yi ba ta kira sirri musiba ya wata kimiyya ya hankali tuwo abu da ke bayyana wanda ko hankalin ka bai abu kenan irin wannan wa'azin malam dole a kashe ne kai ya ka hankalin tuwo da kofa ka ce ga abin ka abuwa ta kyaiwa abin da ke na dai aka yi ma sikari na wayo da baka sani ba na wayo saboda wani ke ba a ba ta takarda ana karatu da ana karatu an yi suna ana da ba a cikin kare ko da ba a yi ba lokacin da aka yi ba na da ko a yi ba abin da shafa lokacin da amma ka da gane maciji cikin da roba ciki ana karatu na ƙara gaba ko ba za ko ka yi haka biyu wani ƙara don akwai da wani ƙarfi ta da kuma na da ƙara ina wata abubuwa ne a kira wani daga wani wuri ka zama yasa ko a ba ake dabba a kira a kuya a tambayar gidan wani gidan wani maro kuma aka wannan dabaru ne ake cikin rukuna da mai mutane da ake wani dogon lokaci ne sai a ɗan wasan sihiri hayahu ne akwai da kuma kawo abu da gaskiya mu tambaye da faɗa mu faɗa mu kuma ko ana da kawai da rukuna da shaka amma da zai kuma in ka faɗa mu da kana kana gidan malamin nawa an ga lokaci wa da rukuna dan ba bukata shi me za a yi to in ne ma zo ya bada gidan da ba ya in ko sai da ka dace haka to bukata da na mutane da ma da Allah ya da ba ka kai da ba kuma ba ba ji na da ba da na ba mu kudi kaza an san ba da mu kudi ne in ne da ka da ka da ya ba shi ne yaudara shi ne yaudara wanda aka ce ba kuɗi ka ce ba dole sai ai mamu kane amma kai hakuri a aiki maza ne sai kuka ba a yin kai hakuri ko ba kamar da bala kawo mamu kane kina ga wannan ya kamata ya ce mun dan sani an dan fara da an dan san sosai na karshe da mutum da kanada da ake yi wa mata da karfin da ake yi wa mutane gaba daya gaskiya mun san da sunan hali yanzu kowa da wata in za a fita bakin a rubuwa sallah in dai za ka zo daga ko da ba ka kana rubutawa ko da ku sai an yi wa ruwa da cikin lafiya wanda bai ci bai gani ba ba ba kare shi an da ba ta bala bani da su kana ruwa da Allah ya kina ran fata ka in za mu bi yadda muke wa ɗan uwan mu kada gidan kowa ba ka kana zuwa kan mutu a ce ma kuma zai da yadda wani na ce kuma abin da kayan ma muna ɗaukar kuma mu taɓa tunanin ajiyar ba ba mu taɓa tunanin tuba ba kada ka yi aikin ƙarfi ƙarfi wannan masu ba wanda ya aiki kamar canza aiki kai ka tsaya ka tsaya kanka ka kare kanka shi ne mara an diga wanda ake sai koyar da sabon ne ba ne ke da ba su ma da aka tura su da kuma akwai akwai wanda akwai irin yanayin da ake a wurin da mun yana da daga cikin mara da wa'adin mara a mara da kira ɗalibai cewa dukkan wa'adin mara da ku ta fara shi gaba ɗaya ya rubuta su akan laka na ya rubuta su abubuwa na bayani babban abin da ke mulki ne ga ɗalibai musamman idan ɗaliban islamiyya ina jin sha'awar da ke jawo aya da kuɗi ina samun barka ƙwarai a jawo aya a cikin masallaci saboda sai in gyara in jawo waka dan ana ta ita kai ana gyara da ce mai wata jawo aya ana yin kuɗin masallaci kenan abin da nake nuna mana duk abin da ma na ajiyar da da ne ko shi ne karatu kenan wani ne wani ka kenan ba kafara ke ba ba abin da yake ba mana mu je mu karatu a ga matsala daya ji ana da aya kada kada jira kai ma da aka da kwata kada da zaka mu kure haka kare da kure kuma ke da ba ta bayar da ku wannan ya nuna an yi mulka Allah Allah ya kare shi to mu kuma mu da wannan lokaci sannan za a yi wa'azin su za ka sama da kullum ko wannan amma ka ce wadatu su shekara da in ka ta an samu ƙarai yanzu mun samu ci gaba tun da ba ma zuwa cikin mamu abla bayan tun da mamu abla ko da ko shi a ya kan fara fara amma yanzu ma da gane karatu wajibi ne to abin da kamata makarantun nan da aka buɗa wanda aka gudanar da cibiyar eh, a amurka da gaba a dai can a tsure wani malami a inda ta yin koyar abin da ke za mu yi mamaki shi ne kana mara rubu arba'in ne ka kare ba ka rubu daya domin don ba ku je ka samu gudu kowa ne kawo gudu ka da wanda ya kawo gudu ka da ajiyar amma billahi da bai yin fadin fiye da kuma fiye da yin da kuma da ya kai amma ka ba a yi akwai da abin hawa shi ka samu zuwa kuma kuma mai sana'a da shi amma yana da kafe yaron ya mutu wata kafe mutu da zan aika ne sai ka yawa shi haka ko kuma saboda ya tabbata akwai daga cikin malamin wanda ya ce a ƙasar fita masa gaba ɗaya ya mutu a ba shi da yanzu a cikin ina kallon da shi bai sai da a za a dinga sa haka na a wata wata amma kin a buɗe wani gida ko da sun ma yana aje duk mai son mai suke zuci ne mun kula ka ta ko a cikin ke zuwa cikin karatu na dama a jiwa wata kuke abu da za da wani wani kuma kuke ɗin ka ci an faɗa ma inna lafa ko maka da kawai inna domin da ka ba ka kai ba amma in kira da ji kai ana ce ba da da mai wani ne da shi Allah ka da mana da yau ya yi wa'azi wanda gaskiya goyi da ciki in an samu kuna guda biyar ko shida amsar ya amsa za a ji an samu gaskiya kwarai a kan abubuwan da yake bayani sai dai na ƙarshe da nake son jawo hankalin yan uwa game da kashin kai dan Allah maka a karfe da Allah ku yi zuwa kashin kai don Allah maka duk da kuma zuwa kashin kai kar ku amince ya ku zuwa kashin kai kuma akwai matsala ina faɗan kanar ana da ganga in mutum ya samu Allah ba kan shi a jini an ga da nake miki kuwa an ga mutum kan da kai ne ake ko sai ba kuma da wani ba kan shi ba da in a alimin da kake ji kadai wa ta a ciyo sai da mu dauke shi ka rayu ko shi shi a mai aiki sai da kuma da wani ya yi ikirarin cewa haka yake yi a kai ta hukumar da suke yi masa domin lokacin da ni a nan na kashe wani ke zaki shi dama wannan nan wanda ke maƙi maƙi a cikin da yawa bi ɗan ɗaya da mafi muna mu da su kashe ba mu neman haka sana kuma shi mai buƙatar fasari da masiba sai ka a dama kashe kashe ba a samun damar ruwa da za a kashe kashe kuma da ruwa to ina ba mata ka shawara cewa kar mu dauki kamar da hannun a ce ai wani kaza ke ruwan a mu mun kaza mu mun kaza wannan ba nan wani ko ma ko da kida ba a ai ka sai mu ku ne bala'i rikicin abin da aka nan sabaka wannan kida da sabaka ya kalmina gari aka zo aka kare wani wai ana kai kare ne gobe ga ya an da makamai suka kare shi wai suka rufe fadiya sai ya kan ba ga da kare gobe shi goma mai mai an dashi mai fatiya ba wanda wata da kula aka yaya ne wanda wata da kula aka yaya ne wanda shi shi su haka kake wala da kuma da amma ko bi shi da kake kula aka yaya ne don kuma ne don ta nan to kai ina da ba kula da kuma fatiya ina da ba ka maka ai kai ka wata aka nan kaga nan an ka maka za ku mata da dan girman Allah sai abin da aka rubuta a cikin Allah ban karatu dan ma abin abin su hankali a yaƙi can abu da wannan nan shi ne abin da sun ana da rabuwa da su su ma mutane karatu wani ɗani da karatu wannan rubuwa da ke tasowa ko gani na gani wala ka tafi magani wallahi wallahi ki ba magani ka tafi magani je yau da bare da tsaki an yi wani a kafarin da a kan an ka sa su ba ta rubuwa da kai da wannan mutunci da kuma akwai maganin ka kana duk da maganin ka ko jiya ta kashi bayani ka ce ga abin da kashi ne ka mala don da karatu za a ci mutane da karatu za a ci ni waye gari a ɗaya a sa musu aƙidar da sai da su zame ka Allah ya kama gari wani na malamina ɗalibin wanda ya tambaya ka ba da shi'a ya yi muku hausa an fahimta ni a daga na fi a wadar da tsaro na gari ba a tsakanin da kaɗan kaɗan da ba ta kama cin ciwon yau ta kai kamar ta kai kokon shi yan haɗar da ko aka jiwa shi an gaba shi kuma ba shi ba saboda mun yi a shawar maganin kuma aikin wani maganin shi ne karatu yaro ne ma kalmar Allah bai san komai ba littafin kowa da kaji ba ya san da da wani shekara goma me zai hana wannan gari zai karanta me zai hana bari ba ku da na kadiri ni a fahimta ta da wanda sake hannu suna sallah ku za kuma sake hannu da ba ku rubewa wani ma sun zama da harkar da kuma da wata awa suna da ba suna da garfe da wani ita da suna sallah an da rariya ba ta kwabar sallah kai da ka sake ita suna sallah amma ga sunan mamu ne sallah ina fara gane to da kuma kika ce mun bai sallah gaba ɗaya bai sallah sai da tuna ba da lokaci amma hikima a wata kala kana nan amma dai baka dabi shi ke dawowa ya daga babu Allah Allah suna ka dauka mu abu kin ga sai da mu sati da ya ka sai ya ka wannan kan nan kake kai ganin ana yi wanda ba ta yi ba amma na ana yi matsala ta kawo ya zo kasar haka zai da yi ba an dani kin zo mu ci baro shi ya fara da wannan ita fara zuwa duk malamai farko na kasa gaba suka yi don wanda zo da abin tun rikicin da aka yi na abba tun rikicin da aka yi na kuma yan ba tun rikicin da aka yi na zai gari sun duk fara wa duniya suka zo da suka kare tura don a gane ita nan suke kai da ya ba kalmar shahada ya ba ku ranar zai rika ya kala ta kagani ba san kuwa da shi ba ya ba ku yin dare da lafiya ko shi matsalar da kana da wani shekara 70 shi na ƙara sallah ta ya ko ba kai ba da bi a kasa duk in ba nan a ka ba a ko da ake haka mu ka ke haka don mi malaman da kuma mu da ta da Allah ka ka bala da kuma duk da da wani da yawa in kuma da ka ka da mu ko ko da ka da ne da ne da shi da ka ga ya ko ba haka da kullu bi ka ka da ke bala a ka ya za ka ba ku yi hada ai hada da da Allah ya kafi ina dan gane ku bare shi akai Allah dai ma aliyu Allah dai ma haka ke haka ya muke shi ne Allah bai kawo da mu ba ya ka sani gaba a nan sabon da ka sabon ko har zuwa kan ba a canza idan ma tana shika babu iska me suke cewa da na shika ba iska ba ba iska ba ya iska sai ta wai ta wannan karatu ne na wanda malam gaba daya dogon karatu ne ka sanna ayi babin duk gidan da babu alayi da jira gidan shi ko kawai ma da ai kasan nan ka bani ko da gobe akwai alayi ciki a gaba wajen wani da da da da babu da kuma shi da kuma ganin da gaskiya da ba ce ai ba da ai Muhammadu Abubakar Usman amma nan kuma aka ce na karshe to ko ma ya don an kama da sai an kama ya an kulle gida ita ta gani shi mun ka wannan karatu ne ba tun da ne aka tusa mu ira mu aka tusa mu su ba sani ba ina wata gane to haka za a bi da hankali da hankali ana daidai da al'amari da misali na yi gaske ko wani malamin mu wani malamin sallah suna da bakin kauyen da ya fito na tabbatar wanda ka bani suna malami wanda ka bani ba shi malami kuma lallai kuma tabbatun lokacin a bayan lantarki ina da gani saboda ka yawa ni dai na san malam masu ya yi koyar da matsalolin nan yau kusan ce shekara ashirin kuma tsakani da Allah ya ci nasara Allah ya yi yau mutum ne ba za ka ɗauki ka samun da ba sai ka cika kowa ba

shi ke na huta to na ka kama da Allah daga yau na aika kuma da masu na ta hannuma kowa ya koma ayyukan kawai sai ba da kafin da shi ba ku ne cewa ba ka kan bida ana ku da su da ran ma ma kan kan bida ana ba da ran da kuma da bida ka samu wani ka fara da shi kan da wannan mutum da yake kan kan bida ana shi shi kuma ko da ba ka da malai kawai wannan sunan lillahi bai duka ba da suna kuma kada abu da abu ko Allah ya kawo za ku take shiga su gaba daya ba ta da ka tuka gida ba kai ka zama ku kakalan dama ba ta ka iya ko ta gida ba ko ka tabbata ki ma gida gida ba abu ba ko ko ka tana da bakin ka ka ce da ba dai ba ko ka ta kowa ma sai ka fara kai ka kuɗi ka ba ka kokarin ka iya aqida ka samu da amma kuma mu haka ta daga mu sake shi ya kawo wannan amurka yau an kana mana auren biyan mu ya sa shekara goma sha uku goma sha uku sai muka shekara sai muke shi ne kuma aure wai babu dokar cewa in yana fita shi sai an kamo wanda wata ke fita da akwai dokar cewa aliyu mu da halin aure yana zaka da wani mutane kuma a kare wannan dokar ba aliyu wallahi ba wata da ba ka ji a cikin Allah ya sa ne mu ya sa ka da kuma. tsawon ki sallah to da kai da abin da abin da ka kasa da ba da ba ba bi ba ba ku da kanawa ba ba ba wallahi ko kuma ne da ke duka da mu ka da ke duka da duka ko da ne ko la ilaha illa wa ya kawo da kaida a kuma da aiki wa ya kawo da kaida cikin a cikin da kuma ku muna da ku kuma ba ku abin ko da gare mu ko na wani ke ba ku da ba ku da amma duk su muka yi shiru saboda addinin wani wallahi ya ke addinin wallahi ya ke amma ba a tabo ma'ana farko addinin mu ba ya mu tsare shi ba aure ba mu kuma gare ta farko ce ga abin da aure ba dan Allah a bari mu yi aure da kaida ya kamata aure duka kwanciyar hankali mu dai an tana aure mace ta balaga ko cikin ba in ma mace aka aure ta to gaba da ita ba yi amma kuma ta na abin mata mu yadda wannan saboda haka jama'a wannan kokari da ake yi da an kawo al'amarin aure ta nasara na alƙawari shine a haddar wani ba ka da halin alamar aure ina da gani ne abin da zo baya ba dole sai ai masallaci a ma'aikatu ba duk da kana da nan in kana mutum da kawai da amma aka ba masallaci ba ba abin da tashin hankali zai magani ba ne ba abin da rigima za ta yi magani ba ne abin da karatu zai magani in yi karatu da an bai shi kuna ne sai da ku dawo a cikin lafiya da wani ke yi ai Allah ya karatu da rubu wannan kasa wanda su kawo a karatu da kuka yi suka su kawo Allah ya kawo gari saboda ina na abu bayan wannan aure da suka ga ya daru mutane an ta bayani a jaridu an ta ga abin to gaskiya aure aure duk aka yi mace ta balaga da haramta ba abin da ya haramta kun albazaran su ne sadaka gaskiya kuma shi musulmi yana fadin halakar wani akwai abin da bai kamata mai an ka yi ba yanzu na kiro bisa da haƙƙi cikin raina wallahi na amfana da wa'adin masu fiye da kowane malami na musamman a kan da yake kan wani ya zauna da kawai da kwasa da wando ya ce wa a gida a ba ku da ya dace a ba kwaya amma da fiye ba a yi ba haka da kowa kwani to su kuma ya yi zafi a wasu da zai ba a ƙaru da kuma malamai da su zai ba shi ba kaɗan ɓarunan an kaɗan da wasu da su ba akbar dan abin da yake dan mubazzaranci ba da kare ko a kan sai an yaya ta aula yana da aula ɗaya shi ba da kaga kuma yana amma daga kayan da aka cin alƙawarin gida na wai a wajen gida haka za yi an gane kurakuran da ya rayu ala ka kala kai ta koyi kana ta zama ba da za a kula to malam da ta fara rubuta ta abubuwa aikin sosai shi ne wani yaki ya haɗa da mota ya kashe sama da bakon biyu kenan ko da sai ya yi sai ya yi mota wannan bisa da tsoron muhammadu musallam kuri allah ta hanyar cikin shekara a ɗaya da cikin musamman da ya yi kuma a abin karfafa mai bariya allah ta hanyar cikin shekara a tambaya ta biyu sadaki mai yawa ba almubazzaranci ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ke aiki to da cewa almubazzaranci ne magana almubazza ko ne ne Allah ya dafa kare ga masala Allahu an gane ko ne ne daga ne Allah ya dafa kare ga ba almubazzaranci ba ne tambaya ta gaba amma ya ce ya haɗa mota a gadara da mutum ko da aka don mutane aka ce mutum guda yawo ko ba cikin wasu da yake ba ya yi ke yi wani wani na masu kayan da bayan su da za su iya bada a hukunci su ke ke haka ana da kayan abin da shiga wata nan da yake rasa suna da rahoto sosai su ba kasa da malamin lokaci aka yi kuma a bashi sai da sai a ɗanyen yaro a ranar da ba da hasa suna wanda ke kuma wanda suna bukatar da sun ko ne mutum cikin wanda ya sauwa da musulun da ba da nan da ba da gaba ya mata tambayoyi a kan wasu abubuwan da za ka iya koyar shi sama da ce a ilimin wa'azi haka. a bayan da kuma tambaya ta daya a kan wani a kan banki ya ce to ne da mutum bayan da ake ba mu ma'aikata saboda ɗan lalura da muke na tsarin da a yin hawa na babu zamu إذا لم يكن هناك ربا وعلى الآن أكون معاملة ربا أنا الآن أكون معاملة ربا يعني مثلا واتقوا الله واتقوا ما تكون من الله إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأتوا بعدل من الله ورسوله وإن كنتم تكفروا بأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إخوانا الربا حرام حرام شيء حرام شيء لا تكون kayan wata shi ne za a da ya aure ko ya kai aure amma ma ya ce ba ya da ya daga mai za eh wani abu ba da su da ke sa baki a kan wasu abubuwa ko ba wani da ke ko ba ka ce da ke sa baki a kan da wasu abubuwa sai da ke cewa shi ma ya yi idan ya ga akwai bukatar yi auren to ko da zama rashin yin auren ya zama da zai zama kuma ya zama da wata a kan هذا سأل أول شيء والله ما تشوفه سعوديين وعملوا مسيحية ومسكتة وطوالي بالمقومة والمقومة سيرة بلاد العشرين على العلاقات وكذا لدعم وكذا وعملوا يجب مسجد الناس في الشكول فالله ما تشوفه سورة اليوم وقتل ثلاثين كمتة يعني سورة ثلاثين ولو مسيحة يأتي أبيان حديث كتاب يعني كرعوا ما كانوا من sai wasu na da ya ga wannan sai a mala a ce ada ma Qur'ani ma ya ci ba ba wannan ba haka bane ba haka bane abin da ke faruwa ko shine ai yanzu ruwa ai a Qur'ani ne girma a kan da faru da hukum ko dai ka fara kusa ko ka fara tunani ko ka fara arziki ka fara rantsuwa ko ka rantsuwa ko yanka bai amma kowace a ta farko wasu wani nisa sai kisa da rai ita ke zuwa ta ce mu'mina ka ta hari wata baki mu'mina amma sauran da biyu wasu wani mariya da wasu wani muzani da kuma muzanila mu'mina aka ce ya yi kuma akwai wani da za iya cewa ba abin da ya ba aka ce ba ce mu'mina ba sai da sannan kuma rasa ba aka ce a yan da baiwa to sai mutu ba ba ya yi da mutu ba ba wa da mutu zama da ke ko ya ga yau mutum nau'in sakaci sakaci duk wani jiki ya kai kula da tsaro ko ya kawo shi yi da kuɗi. a wannan tambaya mana a kai wani ta amma dai ba cikin abin da ya karanta saboda haka sai zan ba da kansa. Shi a ne yi da da mutane ke cewa wai wajen halatta

ya ce ma Allah ya ɗauka an tsawata wani a kan abin da biyan biya wani yana da rashin biyan biya shi ke sa na yawon cin wannan magana haka yake ana da ana cikin mara wata ramun kuma da dafara yana yawan da suke da waɗannan shi ya sa a dokar wani ku da ɗaki ai da ku je wani ku ba ko da zai ku akwai wani da zai da wani ku amma sai wani da wani da aka da yara da ba ku da wani da aka bayani an gama wani da shi yasa akwai ne ya hama sosai sosai wurin ya ta tafiya kuma da wajen da muna kai shi wani ba mu mawo wani ne ne ne sa mana da ne da kisan labarin da shafi da ne ya zuwa tafiya akwai da mana ya mu tafiya da na da ala shi ya ya saka da ni to amma kuma da kuma abin da ka hada da kuma da ya kawo ne cewa ba da wani abu da shi Allah ya rasu mana abu kuma ya kawo hankali a cikin tambayarsa cewa wani bawan Allah ya ke gaba shi kuma Allah ya ko bai kai da ba shin suna da shi da ya masu duk da bayani yanzu a ganin da sai da gobe ne da su ke da ke musu da su ke nan kuma akwai da yawa da su ne shi ko da bayan da su da su shi ne da ko kuma da Allah ta kama da tsari yan wani tafiya su ta bai na sun da goma sha bakwai na yi gani ba a ne na na tsaya da ta tsakaro ba wani aka da su da tsaro a nan da ya shafi sarki malam don amma da roƙo wani ya ce da su malam da mutum da bayanan da ke sa a sabon wa sallah in an da ya samu malam ya kawo da bayani wani kuma ya ce baya akan malam akan sarki ko kuma shi kalma guda bai ana yi wa guda wani bai ba imani na dacewa lokacin da bai ce ba wannan hana kama a ce faɗa ruwa ruwa a ƙarfi su zuwa da aka gaba ta faɗi suna ba kuma na bai da ta bayar duk da aka bayar da aka ce bai ba wani amma ya ce malami da zai ga ya rufe ka bada daga ganin wani ne an fahimce ne wata kuma ta ta kan kawar da zai ya kuma ma ya ce babu matsala in dai an san wata kuma ana karɓar wanda sai dai a yi da ne da shi a yi haka da faru da zai ba sai abin da ba da faɗa jami'in shi yana da fito a sannan dole ne da zai yake wal jami'in ya ɗan ƙafiru mustafa'un amran bi tafsiri mustafa'un نص من القرآن أو السنة وفي ذلك العالم الرباني جاهلها تدافع النساء جاهل في تدافع تدافع النساء ماذا الولد ولد على مولى أولوية تلك الكلمة متفقان ماذا أنك وقعت وإياها على الولد أنا بقول لك إذا يجي ولا يستعصم أبدا هو نص من القرآن نفس من القرآن الكريم أو نص نفسي وكان رسول الله يجب أن يكون شيء العالم القرآن وأنا مجازي إذا يجي تسير أكان الخير da على تجارة المسلم أنا تعالى السلام da amsa tambayoyi yanzu na ga iya kawo da goshi za mu kirawo malam abdullahi muhammad domin jawabin godiya a madadin kwamitin awariyo malamin abdullahi fado ya yi da kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا نيجي أولا أولي domin in gabatar da godiya da سبحانه وتعالى wa ta'ala wanda الساعة cikin nemarsa da da wato halartowarsa yadda ne an ka fara wannan wa'azi tun farkon da wato an ka fara shi lafiya da fata Allah madaukakin sarki ya saka ma waɗannan malamai da fata da alkai da duk wani wanda ya san ya ɗawainiya a kan gudanar da wannan wa'azi Allah madaukakin sarki ya saka mai alkai amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya gode mu akan cewa a duk lokacin da Allah ya nuna nima da wani abu to wajibi na ya dan mu gode ne kuma in muka gode ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana akan wannan nima don haka jarawa da manyan malamai da suka taho daga nesa domin gudanar da wannan abu muhimmi Allah da sarki ya saba musu da alkhairi kuma duk wanda ya halarta a wannan gari ya Allah ya saba da alkhairi duk wanda ya sa hannu da taimakawa a kan wato ɗawainiyar wannan wa'azi sun farko da haƙaƙensa Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkai Allah madaukakin sarki ya bar kowa gidan da lafiya kuma abubuwan da an kawai Allah ka ba mu iko aiki da wannan abubuwa kamar wanda wani malamin mu ke cewa duk lokacin da ya fi limani ya tsaye yana sallah yana karatun alƙur'ani yadda ya kamata in aka kare sallah nan sai ya ce matan ah, ah, ya ce a karatu a yayi karatu da wannan shi kuma cewa wani ya yi a duk da kawai aiki وكذلك الشيعة دعونا هذا الفكر يشتبه التوضع عن الجوع إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين